أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن إيه مسلمي muna ƙara jaddada mu ga sarki Allah mahalicin kowa da komai wanda ya halicce mu ya rayar da mu ya ba mu lahiya ya arzuta mu da ni'imomi masu yawa ya sake ba mu samun damar haɗuwa da ku a cikin wannan darussa namu masu tarin albarka darussa ne wanda muke karantar da kawunan mu kyakkyawar aƙida ta addinin musulunci wadda Allah subhanahu wata'ala ita ce ya yarda ita kuma ita ce take ba mu samun damar yin ayyuka wanda Allah subhanahu wata'ala zai yarda da su muna fata Allah subhanahu wata'ala lalle ya sa mu daga cikin masu irin wannan kyakkyawar rabo din yau da mu kamar yadda muka sani zai ci gaba ne inda muka tsaya kawo bayanin imam da ma'anami ta istilah bayan mun karanci cewa Alƙur'ani lalle shi ma ya zo da nashi ishara ta imam me ma'anarta mun yi misali kuma mun kawo ayoyi wanda suke nunawa kan hakanan a nan wurin abinda muke so mu sani malamai da dama in ka ɗauka duka malaman sunna da shi'a ba kowane suka tai akan lalle sai sun bada wata ma'ana ta istilahi ba kenan saɓanin wadda lugata ta da ita ko kuma lugata ta a kanta da kuma wadda alƙur'ani ya ce a kanta shi yasa ma suna ganin bai wai kamar ya lizimta ba su kawo wata ma'ana wadda ta saba ma ita loga ɗin ko kuma alƙur'ani kai tsaye shi yasa ma mai suka yi sai ba su kawo ta'arifin shi ba amma wasu malaman sai suka kawo ta'arifi suka ce a lalle tana buƙatar mu ba da ma'anarta a cikin istilahin su karatunsu malaman kenan aƙida suke cewa kenan a su ɗin sun kasu kishi biyu su ɗin kankansu. saboda wasu daga cikinsu sun tai akan ma'ana wadda take mai faɗi mai girma wasu kuma suka tai akan a'a wata ma'ana ce khas kenan ke ɓaɓɓa to na farko wanda suka tai akan cewa ma'anai tana da faɗi yaya suka arrafa shi yaya suka arrafa ko suka yi bayanin imama sun yi bayanin imama inda suke cewa al'imama mitete ri'asatun amma li shakhsin min al'ashkas fi umuri dini wa duniya wai ita imama shugabanci ne jagoranci ne na wani mutum daga cikin mutane ko ma wane ne ka gani ya game kowa ya game nan wurin ya game fasiki ya game mumini kuma sai suka ba tsaya nan ba suka ce fi umuri dini wa duniya a cikin duk al'amuran addini da na duniya kenan duk wanda za a za cikin jagorancin mutane game da al'amuransa na duniya ko al'amuransa na lahira to wannan shi ake ce majagora kamar yadda muka ce kuma ya game kowa babu fasiki nan babu azzalimi nan babu kowa akwai sannan kuma bangaren ma na kwarai duka akwai wannan su ne wanda suka ta akan ta'arifi am wanda yake game komai amma wasu wani bangare kenan na biyu sai suka ce a'a ba yiwuwa mu sa hatta jagorori waɗanda suke masu zartar da hukunce-hukunce ba da adalci ba wannan ba a imma ba ne sai suka ce muga da za mu arrafa imama sai mu ce al'imama ri'asatun amami na'am amma fi amri dini wa duniya amma mi khilafatan anin rasul khilafatan anin rasul wancan ta'arifin da kawo am ana iya samun shi cikin ina cikin irshadut talibin na wani malami wanda ake ce ma miqdad taftazani shi ya kawo ta'arifin wannan am amma wannan khas an samo shi ne kenan cikin wani littafi na sa'aduddin shi ma taftaza ne amma littafin nashi sharhul maqasid fi ilmil kalam cikin wannan littafi ɗin ya zo ma'anar imama ita ce khasa kenan menene khasa ɗinta wannan ƙaidi da suka kawo wannan shari na biyu ko na ƙarshe wanda suka kawo wanda suka ce a'a sai ya zamo khilafa daga annabi a nan wurin wannan ta'arifin khas muna son makarance shi da kyau shi kamar yana sanyo wasu abu yana hadda wasu abu ma'ana ya sanyo cewa imama ce gaba ɗaya gaba ɗaya ta mi ta al'amuran addini da kuma al'amuran duniya da kenan da na lahira al'amuran duniya da na lahira sai dai sai ya ce ya kasance khilafa ce annabi ya bari ya ce a yi na daidai ba yiwa mu masa fasiki ko fajiri ciki tunda annabi ba zai bar fasiki ba ko azalimi ya jagoranci mutane sannan abu na biyu shi kan kanshi ba yi yiwa ya zama annabi ko kuma manzo saboda aka ce khilafatan anir kenan dole sai wanda annabi ya gadar ma kenan nan wurin ma ana iya hidda cewa shi imam ba yiwa ya zama kenan annabi ne shi ko manzo saboda haka kenan a imma a cikin wannan ta'arifin su ne kawai wanda annabi ya bari ya ce abi su ne shagorori sannan suna wakiltar mutane ko suna jagorantar mutane cikin tahiyar da al'amuransu na wannan duniya ɗin da na lahira tambaya kamar yaya suke jagoranta al'umma a cikin al'amuran duniya tare da cewa al'amuran duniya wasu abubuwa ne wanda suna da yawa sun shahi abubuwan da aka sani yanzu da ma wanda za su zo nan gaba sun shahi abubuwa na kwarai da na banza to a nan ne ma muke cewa daman dole ya kasance akwai jagora wanda zai iya nuna mutane menene Allah ya hiso abi amma wannan duniya ɗin menene abin bi menene abin zaɓi na ƙwarai wanda Allah ya sani wanda ya halitta ga mutane kuma ya ce wannan yake so abi kenan Allahn da ya aiko ko yasa a sa wannan imam ne shi ne sanar da yake sanar da imam ga abubuwan da ya kamata ka kwatanta ma al'umma su bi a wannan duniya ɗin sannan kuma abin da ya shahi lahira haka nan shi ma Allah ne yake kwatanta mashi ga ahkam ɗin da shi Allah subhanahu wata'ala yake so saboda haka a nan wurin muna gane cewa kenan lalle dole ya kasance wazifa da aiki na imam ya game komi ya game duniya da na lahira in ba haka ba kenan bai kai ma sai an zaɓe shi ba saboda akwai wasu mutane wanda suna jagoranta ga sunan suna yi bakin iya ƙoƙarinsu suna ƙoƙarin su gani sun jago duk da yake wasu jagorori na duniya kawai shi yasa ma a cikin alkurani kamar yadda mun karanta Allah yake cewa faqatilu a'immatal kufr a kashe su ku yaki da su amma mu wannan da muke karatu cikin istilahi a'a muna karatun khilafa ne ko kuma imama ce wadda Allah subhanahu wata'ala ya sa a bari to anan ne ma wata ishara da zami kayan lokaci ya ƙware mamu menene bambancin sunna da shi'a a ɓangaren imama mu sani cewa imama a nazarin sunna wani lokaci ne suke cewa imama su ɓangarensu suna cewa khilafa suna cewa khilafa suna abbarata da ma'anar khilafa amma wurin zaɓin dinnan ne bambancin yake a wurin ayyana wane ne imam nan ne duka aka samu saɓani su suna ganin ma'ana ina nihin ahalus sunna suna ganin sahabbai suna iya zannawa su taru su yi shawara su tattauna kamar yadda aka yi a cikin saƙifa bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sahabbai sun zanna in baka sani ba sun yi shawara suka hidda wane ne ya kamata ya zama khalifa a nan ne aka ayyana abubakar a matsayin khalifa kuma suna ganin kenan wannan zaben da za su yi in sun yi shi kenan Allah ya yarda da wannan zaben kenan abin da sahabbai suka zanna suka tsara suka hidda shine abin da Allah yake nihi saɓanin ɓangaren shi'a su asalin wanda yake aza imam bayan annabi kamar wanda yake aza annabin ne wa yake aza annabi Allah subhanahu ta'ala. wa yake aiko manzan Allah Allah ne shi ne ke aikowa to nan ma saboda Allah shi yi sanin wanda zai ayyana musu abubuwa na kwarai wanda zai gaya mun ya gaya ma al'umma mine na kwarai mine na banza to a nan ma dole ya kasance Allah ne zai ayyana wane ne ya kamata kamar misalin Imamu Ali alaihi salam bayan annabi shi ne Allah subhanahu wata'ala ya ga ya yi zama shirye ɓangaren ibada ne ɓangaren ilimi ne ɓangaren iya zama da mutane ne ƙarhi ne na jihadi sifofi dai wanda Allah subhanahu wata'ala ya hiso ga jagora kamar inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna Allah astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi kenan inna Allah astafahu alaikum yana ba da misalin wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓe shi sai ke cewa Allah ya sami shi ilimi da ƙudura da ƙari me yasa saboda wannan ne alamomin jagoranci sai mutum yana da wannan sifofin ilimi ƙarfi da imani a cikin shahadi ka same shi babu gwarzo kamar shi to shi ne jagora. to kamar wannan ne Allah subhanahu wata'ala ya hango ga Imam Ali sai ya sa Imam Ali shi ne jagora kenan bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam saboda haka nan kenan dole mu kiyaye mu san cewa wannan makami da matsayi Allah ne ke zaben shi wannan ita ce nazariya ta shi'a suna ganin kuma Allah ya tabbatar da haka nan shi ya sama jagorori na a'imma za ka same su sun yi kowa ilimi kuma ba su yi karatu wajen kowa ba kuma za ka same shi gwaraza ka diba imam Husaini dubunnin mutane da suka kewaye shi a Karbala ka diba mutanen da ya aika jahannam na daga ɓangaren Yazidawa da shi da mutanen shi duka su nawa ne su saba'in da nawa ne amma ku duba irin mutanen da suka zidda musu a koma mu tarihi a gani haka in ka komo ƙarshen ma ƙarshen tikewa irin imamu ali ka duba duk abin da ake ba zai gode bar manzon Allah ba saɓanin wasu sahabbai to haka ɓangaren ilimi haka ɓangaren ibada to wannan su ne jagora saboda mi Allah da mai na cewa Allahu a'lamu haithu ya sha'alu risalata wanda ita ce haƙiƙa Allah shi ya san inda yake aiko saƙon shi amma in ka ɗauka in shagoroyi na kafirci ko na zalunci wannan ba Allah sai ya ayyana ba Da dama suke kumbiya kumbiye su su zaɓi kansu shi sama Allah ke cewa a kashe su a tunkuɗe su ba za su zo su ce a ai Allah ya ce tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha kenan Allah sai in ya ga dama ya amshi da gare su saboda shi ke bada mulki ga wanda ya so shi ya ba su shi yasa gani kafirai tun daga umawiyawa an samo jagorori na azzalumai haka suke yi duk wanda ya haye basa mulki sai kira kan shi ai Allah ya bashi saboda Allah ya ce walillahumma malikal mulki tubatil mulka man tasha saboda haka nan darasin mu yana da dakatawa a nan wurin sai darasi na gaba idan Allah subhanahu wataala ya kai mu za mu ci gaba a cikin wannan maudu'i mai tare muhimmanci بإذن الله تعالى وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين